Al'amarin dai ya faru ne a yankin hayin gadar ke karamar hukumar gire a jihar Adamawan, inda jami'an kwaston suka bi wasu wada suke zargin cewa masu fasaukauri ne, inda suka yi ta tsere tsakanin su jami'an kwaston din da mai motar stale da suke zargi da daukan kayan da ba bisa ka'ida ba, lamarin da ya janyo hatsari da jami'an kwaston din da kuma masu keke napep, ci kuma har da masu tuka babura masu kafa biyu, lamarin da ya janyo nan take kuwa mutane biyu suka rasa rayukansu, wani matashi da dan uwansa yana ɗaya daga cikin waɗanda ya suka rasa rayukansu a yayin wannan hatsarin ya koyi mana ƙarin bayani yayin da ya fara ambatan sunansa. Sunana dai Alhaji Akasu Bola Bypass ina aiki a Makera. Abokin aikin mu ne ana ce masa Sani Kaura. Abun ba karamin ciwo ya min ba saboda ba don komai ba har ga Allah da aka ce min. Ciwo dan uwan naku da aka buge direban mashin ne koko ne. A'a shi yana fasinja ne ya hau fasinja ne ya zo za a kai shi kasuwa inda yake aiki ya fito daga gida za a kawo shi kasuwan bola. Ɗaya daga cikin dubban al'umma da suke zaune a yankin hayin gada da ke karamar kamar hukumar Gire a jihar Adamawan inda lamarin ya faru ya koyi mana ƙarin bayani wada ya buƙaci da a sake sunansa. Abin da zan iya faɗa dai dangane da hatsarin shine an zo da mutanen cikin rashin halin kyawu to daga bisani wadda ake faman a cece ransa Allah ya masa cikawa. Yanzu sun kai mutum nawa ne wanda suka rasa ransu? Ya eh, mutum biyu ne suka rasa rayukansu ɗayan da an zo da shi a take da shi a mace aka zo da shi so ɗayan gawan shi daga baya ne ya yayi halin shi. Sun kai sunawa waɗanda suka ji rauni? a suka ji rauni akwai 'yan makaranta kimanin za su kai mutum shida da wani babban mutum a yammure guda daya sai wayan da aka rasa rayukansu mutum biyu motan da ta fito daga hanyar gire ne suka biyo shi mai motan da yake dauke da shinkafa domin su kama shi so garin ya tsira ce musu ne har kai ga ya buge mutanen da suke na a cikin keke na nafe aka sake haduwa da wani mai mota shi ma to da shike jami'an kwaston din suna zama ne a iyakar Najeriya da jamhuriyar Kamaru wasu daga cikin su kuwa suna zama ne a karamar hukumar gire hakan ta sanya wani mazauni karamar hukumar wanda ya buƙaci da a saka sunansa ya ce ba zai wuce sati uku da ya wuce ba makamancin haka ya faru a kire da kwaston da wani jami'in tsaro sannan kilo yanzu ga wannan ya sake faruwa bi din nan ba alkari bane mutumin da duk daga inda ya taso ya shigo cikin bainan jama'a don daga gire zuwa cikin jimeta ya zama fadin jiha kawai babu amfanin bi a wannan tsakani har ga Allah muna kira ga gwamnati tsawatar musu bi a irin wannan lokaci ko a wannan tsakani din da mutum ya bar jabi lamba to shikenan fa yanzu ya fito ya shigo fadin jiha yaushe abu duk daga inda ya taso ba a tare shi ba sai ya shigo cikin gari inda bizi yake akwai yan acaba akwai kananan yara akwai yara masu zuwa makaranta jama'a 'yan sanda na jihar Adamawa masu kula da bangaren haɗura suka ziyarci wannan gurin. Hakan ta sanya muka tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawan SP Suleiman Yaya Guroje yayin da na yi masa tambaya ko suna da masaniyan akwai wannan hatsarin kuma da dalilin faruwarsa. Lalle an samu hatsari sakamakon tukin mota da jami'an kwastom suka yi domin himma wani wanda suke kyautata zako yana dauke da wasu abubuwa wanda dokan bata yadda ba. Sannan kuma da aka yi tsarin din yanzu haka dai a labarin da muke da shi hannun jami'anmu masu gudanar da bincike mutum biyu sun rasa rayukansu da kuma mutum ɗaya ji rauni wanda likitoci suna mai kula irin yadda ya dace. Baya ga mutane biyu da suka rasa rayukansu a yayin wannan turmutsitsin nan take daga bisani kuwa da misalin karfe hudu sai ko ɗaya ma ya sake ce gagarinku kafin a kuma yi sallan mangariba ɗaya ma ya rasa ransa a cikin mutane bakwai da suka jikata a wannan hatsarin lado salisu garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.